To jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryenmu na BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa har yanzu rayukan ɗimbin yara na cikin haɗari yayin da ake ƙetarawa da su zuwa Italiya daga ƙasar Libya. Taimakon da ake matuƙar buƙata ya soma isa yankin Sudan ta kudu mai fama da yunwa. Sai dai yunwar tana ci gaba da hallaka mutane a yankuna masu wuyar zuwa. me za ku yi idan gwamnatin ƙasarku ta kasa gyara ramuka na kan hanya 'yan zimbabwe sun yi wa kansu kiyamun laili majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa yaran da yawa suna fuskantar azabtarwa da kuma cin zarafi ta hanyar yin lalata da su a hannun 'yan smogal da kuma jami'ai yayin da suke ƙoƙarin zuwa italiya daga afirka bayan sun yada zango a libya in ji asusun ƙananan yaran na unicef kusan yara dubu ashirin da shida ne suka tsallaka baharum a bara ga alhaji joru kulbali da ƙarin bayani a wasu lokutan muna shafe kwanaki ba tare da ruwan sha ba Fati ta sha wahala matuka a yayin da take ratsa hamada zuwa Libya daga Najeriya a yunkurinta na zuwa Turai. Amma haƙarta bata cimma ruwa ba domin kuwa hukumomin Libya sun cafke ta. Sabon rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi nuni da irin mawuyacin halin da yara 'yan cirani ke shiga. Yana tsokaci a kan yara kamar fati, wadda ta samu kanta a wani sansanin tsare mutane inda 'yan cirani ke fama da karancin abinci da ruwan sha da kuma kulawar likita. UNICEF ta ce yara tara daga cikin goma suna bulaguran ne su kaɗai, saboda iyalansu suna tsammanin za su samu mafaka. sai dai rahoton ya ce da dama daga cikin yaran 'yanci rani suna fuskantar tashin hankali da wahalhalu da kuma cin zarafi a hannun masu fasa kori da fataucin mutane unicef ta ce akwai bukatar kasashe su dauki matakai muna bukatar cibiyoyin da za su tantance 'yanci rani da 'yan gudun hijira musamman su kula da yara da ke balaguro su kaɗai Hukumar ta UNICEF ta jijina wa Birtaniya bisa kokarinta na taimakawa yara 'yanci rani. Sai dai a bara gwamnatin Birtaniyar ta dakatar da manufarta ta karbar yaran da ke tafiya su kadai Bisa fargabar cewa hakan zai iya karfafa gwiwar masu fataucin yaran. To za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shahinmu na intanet bbc hausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. sabbin alkalin da hukumar ƙididdiga ta najeriya ta hitar sun nuna cewa tattalin arzikin kasar ya fuskanci koma baya da kashi 1.5 cikin 100 a 2016 a bara ne dai tattalin arzikin najeriya ya durkushe a hukumance sakamakon haduwar farashin mai dr muntaka usman masanin tattalin arziki kuma malami a jami'a amadu bello da ke zaria ya yi wa bbc bayani kan abin da hakan ke nihi wannan ba abu mamaki ba ne saboda wa'annan magana karewar tattalin arziki ya fara tun daga 2015 lokacin ne duka mahimman ayyuka da suke taimakawa ana ganin cewa tattalin arziki ya ci gaba suka fara ja baya kamar a harkar noma harkar masana'antu harkar ma'adinai harkar man fetur to wannan dai ala kulli halin yana nuna cewa tattalin arzikin har yanzu ba a yi masa turba wadda za ta kai mutane ya gaci ba to bar kuma mu je sudan ta kudu inda dubun dubatan jama'a suka so samun abincin agaji a yankin da aka yi shi yana kwama da yunwa yunwar tana barazana hallaka mutane da yawa da suka gujewa yakin basasa a kasar suka nemi mafaka a wani yanki mai taɓo kusa da kogin nilu bbc ta zanta da wasunsu da suka je karɓo kayayyakin agajin a wani yanki da ke hannun 'yan tawaye a jihar unity ga rahoton ibrahim mijinyawa dubban mutane ne suka taho nan yayin da aka yayata cewa taimako na nan tafi mafi yawancin mata da kuma ƙananan yara cikin yunwa daga labaita. suna jira ƙarƙashin rana mai ƙuna suna cikin ƙaguwa kuma duk wada hatsarin da suke fuskanta sun fito domin neman a yi musu rajista domin su karɓi abinci kowane kati zai baka damar samun kasan abinci na wata guda wanda za a jefo daga jirgin sama 'yan kwanaki masu zuwa labari iri ɗaya dai kowa yake bayarwa na yunwa tsibiran da suke rayuwa ta hanyar shan ruwan zuma da ruwa kaɗai sun kuma yi magana game da yadda yakin ya kasance musu musamman ga tsofaffin mata waɗanda ba za su iya gudu ba mutane sun sace musu kayayyakinsu da kuma sace musu shanu da awaki in ji su uh, dakarun sa kai masu goyon bayan gwamnati sun kashe da kuma sace mutane sannan sun sace shanu da kone gidaje da coci-coci. majalisar ɗinkin duniya na buƙatar dukkanin ɓangarorin su amince da tsagaita wuta kafin su iya kawo agaji a yankunan da ake fama rashin sukunin kai agajin ya taimaka ga farin da ake fuskanta. Abin da muke so jama'a su gane shine idan babu tabbacin tsaron lafiyar mutane da kuma na ma'aikatan agaji za mu fuskanci wani mummunan yanayi. Ana dai shawo kan matsalar rashin abinci mai gina jiki a nan duk kuwa da farin da ake fuskanta, amma wuraren da taimako baya iya zuwa nan ne inda yunwa ke lamuke rayuka. To yanzu kuma bari mu duba wasu labaran duniyar. rasha da china sun hau kujerar naki dangane da wani yunkurin majalisar ɗinkin duniya na sawa gwamnatin siriya takunkumi amurka da ƙawayenta na yamma a kwamitin sulhun majalisar sun so ne su hori mahukuntan siriyar bisa zargin da ake musu na yin amfani da makamai masu guba a hare-hare a yankunan da ke hannun 'yan tawaye sabon shugaban somalia muhammad abdullahi farmaju ya yi shela cewa warin da ƙasa ke fama da shi wani bala'i ne da ya shahi dukanta ya yi kira ga kasashen duniya da kuma 'yan somaliya da ke waje da su taimaka an sa sunan somaliyar a jerin kasashe da yawa da ke fuskantar bala'in yunwa a burkina faso an soma gudanar da kasaitaccen bikin nuna fina-finan afirka na fesfako an ɗauki tsauraran matakan tsaro fiye da a lokutan baya a daren jiya zuwa yau wasu 'yan bindiga sun kai hari a wasu ofisoshin 'yan sanda biyu a arewacin ƙasar mutane fiye da dubu ɗari ne ake sa ran za su halarci bikin na fesfako wanda za a kwashe kwana goma ana yinsa ruwan sama kamar da bakin ƙwaryar da aka rika yi a na bana a zimbabwe ya lalata hanyoyi a babban birnin ƙasar harare waɗanda dama suna buƙatar gyara ruwan ya haddasa ramuka mafiya girma da aka taɓa gani a 'yan shekarun nan hakan ya sa ana samun cunkoson ababen hawa to amma 'yan kasar ba su zira wa gwamnati ido ba sun tashi tsaye don taimakon kansu da kansu gadi suwai ba ahmed da rahoto yadda motoci suke bauɗewa kenan daga wannan bangare zuwa wancan amma fa matukansu ba barasa suka kwankwada ba titunan ne ke cikin mummunan yanayi wasu daga cikin ruwan saman da aka tafka mai karfi a shekarun nan ya lalata titin birnin harare mai tsawon kilomita dubu hudu gwamnati ta ce tana fatan bala'in da ta ayyana zai taimaka wajen tara dala miliyan hamsin domin ciccike ramukan titunan a waje guda kuma 'yan zimbabwe marasa aikin yi na yin gaban kansu wajen aikin gyara titunan da hannayensu titunan na cikin mawuyacin hali idan da ba a ce muna yin wannan aiki ba to da titunan ba za su bi ba wani mai sana'ar tuka bas matthias mugada da bai hangi ramin da ke gabansa ba ya gamu da matsala bayan ya fada cikin ramin abin da muka samu a wannan ranar zai tafi ne wajen wannan gyaran kuma hakan ya kashe min harkar neman abinci na tsawon kwanaki uku Gwamnati dai ta ba da umarnin gyara wasu daga cikin titunan da suka fi muni yayin da matuƙa motoci ke haƙurin jira a inganta musu tituna ana kuma matukar buƙatar ayyukan masu cike irin waɗannan ramukan tituna a cikin birnin to idan kuma muka shiga fagen wasanni ministan wasannin afirka ta kudu ya ce watakila birnin daban ba zai iya ɗaukar bakuncin wasannin commonwealth na 2022 ba saboda rashin kuɗaɗe a 2015 ne aka ɗora wa daban ɗin nauyin shirya wasannin saboda shi ne kaɗai birnin da aka tabbatar ya yi takara wasannin na 2022 su ne na farko da za a yi a nahiyar afirka To za ku samu dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbchausa.com. Za ku kuma iya tafka muhawara a dandalinmu na BBC Hausa Facebook. amma yanzu aishatu musa ke cewa sai an ku daga nan landan.